masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da huta cikin shirinmu na fitoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ne dai kamar yadda aka saba ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text kan lambar waya sifili takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifili ko kuma ta watsa a kan 0706 36 04 biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar kuma lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano wanda a yaushe ke samun dama da mu amsa waɗannan tambayi naku ni kuma suna na Anas kasan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بيان وما سكلم رسول رم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدلتي الدين المسلم قيمة مطلقة أبن لكن في القيمة المطلقة wani abu ne wanda a ko ina a koyaushe tare da kowa ana bukatarsa an san cewa a cikin wasu abubuwa masu kyau da aka shar'anta ko kuma aka nemi dan adam ya sifantu da su akwai wani lokaci da akan ce abu kaza kana iya ana iya hakura da shi saboda wata larura kamar gaskiya misali akwai inda fadar gaskiyar zai zama matsala to sai ce anan ba a bukatar ka faɗi gaskiya wani aka biyo shi da makami wani mugu ya biyo shi da makami zai kashe shi kaga inda ya shiga ya ɓoye ya tambaye ka ka gaya masa inda ya ɓoye kana iya gaya masa wani gurin da ba nan ba kaga ba gaskiya ka gaya masa ba amma kuma anan ita ce abin da ake bukata to kaga an bar gaskiyar a nan saboda wani dalili babba wata hujja babba wacce take take da bukatar a amma shi adalci kima ce mutlaka ba kima nisbiya ba a ko'ina a koyaushe tare da kowa ana bukatar a yi masa adalci babu wani lokaci da aka ce aje adalci guri guda ko a ce akwai wani mutum ko wasu mutane ko wani wuri da za a ce a nan ba sai an yi adalci ba ko akan waɗannan mutanen ba sai an yi adalci ba babu wannan abin da ake sa koyaushe addinin musulunci ya tabbatar da wannan da ubangiji subhanahu wata'ala ya kira ga muminai da sunansa na muminai cewa kada wato cewa su tsayar da adalci su yi shaida don Allah kuma su tsayar da adalci kada tsayar wasu ta hana su su yi adalci su yi adalci shi fi kusa da takawa inda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuha na amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun Allah subhanahu wata'ala ya ce ya kuwa suka yi imani Eh, ku tsaya kunu kawami na qist ku zama a tsaye kuke kyam da aikata adalci shuhada a kunu na lillah ku zama kuna tsaye domin Allah shuhada a qist kuna kuma shaida ta adalci alace wala kuma shana'anu qaumin ala allah ta adilu kada kiyayyar ku da wasu mutane ta hana ku adalci ya'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalcin nan shi yafi kusa da da takawa wattaqullah Allah ce ku kiyaye dokokin Allah lalle Allah masanin abin da kuke aikatawa ne kaga wannan ayar ubangiji subhanahu wataala ya kira mu'minai da sifa su ta mu'minai wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah suka yi imani da abinda Allah subhanahu wataala ya aiko manzanninsa da shi shine ma'anar ya ayyuhal ladina amanu Allah ya umarce su su zama duk al'amarin su faɗi tashin su su yi dan Allah kada wani abu na san zuciya ya shigo ciki sannan kuma ya umarce su da su ba da shaida ta adalci dukkan wani abu in ya taso za su yi magana to su yi ta adalci su zama akwai gaskiya a cikinta kuma an ba mai gaskiya gaskiyarsa mai haƙƙi an ba shi haƙƙinsa wanda haƙƙin wani yake hannunsa an karɓo haƙƙin daga hannunsa an danƙabe shi sannan Allah sai ce "Wa wala yajri wannakum shana'anu qaumin ala ta adilu kada ƙiyayyar ku da wasu ta hana ku adalci wato koda akwai kiyayya tsakanin wanda zaka ba da shaida game da shi ko za ka yi magana a kansa to kada ƙiyayyarsa ta sa ka ƙi faɗar gaskiya ka ƙi game da shi jin cewa ya taɓe maka ba daidai ba ko yana cikin waɗanda suka zalunce ka ko yana cikin waɗanda suke yi ba daidai ba don haka ka yarda da shi ba ko wata hanya ta rayuwa ta raba ku ko wata hanya ta addini ta raba ku kada duk waɗannan abubuwa su hana ka yi masa adalci i'dilu Allah ta yake yin jaddada umarnin cewa ku yi adalcin nan fa huwa aqrabu littaqwa shi yafi kusa da ku samu garkuwar da za ta kare ku daga fada wuta daga za ta kare ku daga shiga azabar Allah ko kuma haduwa da fushin Allah sannan ubangiji subhanahu wataala kafin wannan aya cikin suratul ma'ida wannan aya ce ta takwas akwai aya ta ta uku a cikin ta biyu a cikin suratul ma'ida to ubangiji subhanahu wataala ya kira mu'mini akan cewa su yi adalci ta uku a cikin suratul ma'ida da ubangiji subhanahu wataala afwan aya ta ta ta biyu a cikin suratul ma'ida da ubangiji subhanahu wata'ala ikira kira mu'minai yace su zama wala yajrimannakum shana'anu qaumin an sadduku an al-masjidil haram an ta'tadu lajin ita ce ta farko wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wala ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa mu'minai ah, kada ku kuskura wato keyar wasu ta hana ku an saddu ku a masjid al-harami an tatado dan sun hana ku shiga masallaci mai alfarma dan masu adalci wani aya ce ta biyu a cikin suratul maida wa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uhilla lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum farum inna allaha yahkumu ma yurid ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'ira allah ita ce aya ta uku cikin wannan aya ta uku ubangiji subhanahu wata'ala yake fadar cewa kada ganin cewa mushrikai Allah yake ga wa annabi da sahabbansa ganin cewa mushrikai sun hana ku shiga garin makka ku yi umara tare da cewa ba abin da ya fito da ku daga garuruwan ku sai umaran nan ba ku zo domin fada ba ko domin yaki ko domin ku cizguna ma wani kun zo ne ku yi ibada ku bauta wa Allah ku fita ku bar musu garin amma duk da haka suka yi uwa suka yi makarbiya suka ce ba ku shiga ba to wannan rashin ba ku damar shiga ku yi umara wanda ya bata wa da yawa daga cikin sahabbai rai wanda a wannan lokacin ma har aka samu wani dalilin da ya jawo aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayar cewa ko a mutu ko a yi rai ba za su haƙura ba daga baya aka yi sulhu suka haƙura Allah ce to kada wannan ɓacin ran ya sa wani abu ya taso tsakaninku da mutanen nan da ya kamata ku yi adalci ku yi musu adalci ka duba ka ga irin wannan abinda suka yi wa musulmi abu ne wanda yake da ciwo kwarai da gaske kuma akan abin da su ne na su shiga su bauta Allah a masallaci mai alfarma masallacin nan wanda kowane balarabe yana da hakki a cikinsa a lokacin duk laraba sun yi imani cewa duk wani balarabe yana da haƙƙi a ciki kuma yana da damar ya zo ya bauta wa Allah a wannan gurin sauraka sun zo da niyyar bautar Allah amma aka ce ba za su shiga ba sai dai su bari sai bayan shekara ɗaya su dawo a nan ne za a sa hale musu shigo cikin garin maka kwana uku rak sannan su fita wani abu ya yi musu ciwo matuka da gaske amma duk da haka Allah su wataala wata ce to kada wannan abin da aka yi muku wanda abu ne mai ciwo kwarai da gaske wani abu ya taso ku ce ba za ku yi musu adalci ba dan sun hana ku shiga ɗaki mai alfarma ka duba ka ga yadda musulunci yake tabbatar da tabbatar da adalci a tsakankanin mutane ko da akwai wata matsananciyar gaba da ta shiga cikin ta shiga tsakaninsu ko da akwai wani cin zali da aka yi maka a baya can kada wannan cin zalin ya sa ka ce ba za ka yi wa mutum adalci ba idan ya kasance irin wannan cin zali wanda ya shafi haƙƙin Allah bautar Allah haƙƙinsa ne ka bauta masa ya zama na wani wanda ba kowa ba ya hana ka yi wannan bautar ta Allah a lokacin da kake buƙatar ka yi wannan ba karamin ta'addanci ba ne ga ɗan adam wanda ya san kimar bautar Allah a rayuwarsa amma duk da haka sai aka ce wannan ta'addancin da za a yi masa kada ya sa shi shi ya kiwa mutum adalci yayin da aka yayin da yin adalcin ya taso kaga idan har ya ka zamanto haƙƙin Allah wanda shine babban haƙƙi da yake kan ɗan adam bautar Allah shi karan kansa in wani ya shiga ya yi Eh, ruwa ya yi tsaki wajen ya hana shi wannan haƙƙin to kada wannan ya hana shi shi ya ba shi ya masa adalci to idan ya zan a wannan irin babban haƙƙi an faɗi haka to ina ga ƙananan haƙoƙi waɗanda ba su wuce abin da ya shafi rayuwar duniya ba ya ci kuɗinsa ne ko ya masa ƙazafi ko ya masa ƙarya ko ya haɗa baki da wani an cuce shi ko wani abu irin wannan wanda bai kai a hana ka bautar Allah ba to kaga anan ne ya fi dacewa ka fahimci cewa adalci wani abu ne dole ka yi shi ga masoyi ga maki ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul nisa yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawamin bil qist shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ubangiji ce ya ku waɗanda suka yi imani ku zamo tsaye wato bisa al'adalci shuhada a lillah masu ba da shaida don Allah walau ala anfusikum ko da akan kawunanku ne awul walidaini ko akan iyayenku ne wal aqrabina ko makusantanku in ya yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima in ya zan wanda za ku ba da shaida domin shi mai wadata ne ko talaka ne ku sani Allah ya fi su cancanta a lura da shi da girmansa da girman sha'aninsa ubangiji hana wata'ala ya ce kada ku bi son zuciya san zuciya ta hana ku ku yi adalci a tattabi ulhawa an ta'adilu wa in talwo a rido? Yau kuka kawar da kai ko kuka bijire wannan doka da Allah ya ba ku kauda kanta kuka kuka bijire mata kuka yi abin da kuke so kuka bi son zuciya ku fa inna Allah kana ma na khabira to Allah ya tabbata masanin abin da kuke cikakken masanin abin da kuke aikatawa kaga wannan aya ubangiji subhanahu wataala ya kira mu ne da sunan da sifar su ta imani saboda su ne suke jin kiran sa su kuma suke ansa masa idan har sun tabbata mu mu'mine na gaskiya to ga dokar sa da yake ba su shine su zamo al'amarin su suna yin sa suna yin sa da adalci suna tsaye da adalci a cikin komai nasu cikin dukkan wani al'amari na su kuno kawwami na bilkisba ku tsaya tsayin daka wajen kulawa da adalci adalci a mu'amalarku da iyalanku a mu'amalanku da 'yan uwanku a mu'amalanku da danginku a mu'amalanku da 'yan garinku abokan kasuwancinku talakawanku shugabanninku kowaye mu'amala ta haɗa ka da shi Allah ce ka tsaya tsayin daka shine qawwam ka tsaya kawwame na qist shuhada lillah in kuma shaida ta kama za ku bayar shaida za ku bayar akan wato ku bada shi da dan Allah ku dubi Allah a cikin abin da za ku faɗa ka ku dubi abin da mutanen suke so ku faɗa ku faɗa ko abin da ku ya muku daɗi ku faɗa ko abin da zai ɓata wa wani wanda ba kwa shiri da shi bari ku faɗe shi don ran sai ɓaci kada ku yi haka da zama na Allah ne a gaban ku. wani ji ya san cewa mutane sukan yi la'akari da wadatar mutum ko su yi la'akari da talaucinsa lokacin da suke magana ko ba da shaida a kansa a dubi wannan talaka ne to bari a ba da ba da wato shaidar gaskiya saboda an san babu wani abu da za a samu a wajensa kuma an san in an kware shi ma ba abin da zai iya yi to sai a yi masa shaida da ba ta gaskiya ba ko kuma ya nemi a je a ba da shaida akan abin da aka san yana da gaskiya amma ganin cewa ba za a samu komai a wajensa ba nan kuma ki zuwa a taya shi wajen ba da shaida akan cewa shi yake da gaskiya ba za a samu komai a wajen sa baƙiya ko a domin mutum kasancewarsa mai wadata ne a ga cewa to gashi ba shi da gaskiya amma kuma ana da sa haka aka ce ba ta da gaskiya za a rasa wani abin da ake samu a wajen sa sai a ba da shaidar cewa shi ne mai gaskiya dan a samu wani abu na wadatarsa to ga duk waɗannan abubuwa ubangiji subhanahu wataala ya ce to dan adam ko kuma mumini kada ya kuskure ba su muhimmanci ya rubi Allah shuhada alillah walau ala anfusikum aw alwalidayn wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima ya ko mutum mai talaka ne ko kuma mai wadata ne Allah da ya fi shi Allah na gaba da shi saka kai za ka Allah ne ba dan talaucinsa ba ba don kuma ainihin wadatarsa ba to su subhanahu wata yi wannan ya kuma nuna cewa ko dai mutane su yarda su yi haka ko su zama masu bin san zuciya babu wani abu sunan shi abu na uku ka zama neutral baka nan baka nan babu shi ko dai ka zama kana kan hanyar da Allah yake so ka tsaya akan ta ko kuma ka zama son zuciyarka kake bi fala tattabi'ul hawa an ta'dilu yayin da kuka ki yin adalci to zuciya ku san zuciyarku ka bi na haka babban abin da yake hana adalci a rayuwar ɗan adam shine san zuciya san zuciya da san kai zuciyarsa ta riya masa cewa wani abu shi ya shafa da haka bai kamata ya faɗi gaskiya ba ya faɗi gaskiya al'amarin da zai shafe shi shi ma bari ya ɓoye gaskiyar ko kuma ya ga cewa al'amarin da ya shafi iyayensa ko ya shafi danginsa to bari ya ɓoye gaskiya ba zai yi ta ba to Allah ya ce duk wannan ku fita sha'aninsa domin barin yin adalci bin san zuciya ne kuma in kun ƙi haka Allah subhanahu wata'ala ya tsoratarwa da cewa fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah yana karin abin da kuke aikatawa saboda ka babu abin da zai boyi gare ku zai boyi gare shi cikin ayyukan ku ko maganganun ku duk abin da kuke yi Allah subhanahu wata'ala yana sanar da shi kuma zai muku sakayya akan sa saboda ka inda zamu koma cikin ayoyin alkur'ani da dama zamu ga inda aka tabbatar da adalci aka nuna Allah yana san masu adalci yana jawo su jiki Allahu yuhibbul muqsitin Allah yana san masu adalci da ya nuna ai adalci ga kowa haka muka ce al'adlu qimatun khuluqiyatun mutlaqa wani abu ne wanda yake dabi'a ce mai kyau kuma a koyaushe da haka babu wani lokaci da aka nuna rashin yin adalci a nan daidai ne babu shi daga mutum ya kauce wa adalci to san zuciyarsa ya bi ya bi kuma hanya ce ba hanyar da Allah subhanahu wataala ya neme shi ya bi ba musamman kuma yana tutiyar musulunci yana tutiyar imani wanda haka ya rufe ido akan soyayya ko akan kiyayya da yin adalci cikin abubuwan da yake to babu shakka wannan yana da haɗari kwarai da gaske Allah ya mana gaba da sami su mamin ya zakar alkhairi tambayar ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa ƙarin bayani ne kan tambayar da ya aiko mana makon da ya gabata hmm. yake cewa akwai sana'ar da kamar a yi wa mutum sabis sai an karɓi kuɗinsa sannan daga baya a yi masa ya ce yana nufin akwai irin oda da ake yi ma'ana buƙatar siyo kaya daga waje ko kuma su da dai shifin ko kayan daga wani wuri zuwa wani wuri wanda duka sun ya biya kafin a yi masa shine ke neman hukunci akan haka akwai maganar abin da ya shafi saye da sayarwa mun yi magana a kansa abin da ya shafi saye da sayarwa ba za ka sayar da abin da baka mallake shi ba baka da shi ka yi ciniki ka karɓi kuɗin mutum baka da abin ka je ka sayo da sa ka kama masa in wakilci ne zai baka na ka sayo masa wannan abu wakala babu laifi amma ita ba kayanka ne sai kamar a tsakiya kake za ka gaya masa cewa to abin nan gashi kaza ake sayarwa zan sayo maka shi ga kuma ni abin da za ka bani ku yi a akan abin da zai baka sannan kuma ga kudin ɗauko shi da za a ɗauko shi fin ɗinsa da ku yi da shi saboda ka ya saka san cewa ya san cewa aikinka ka yi za ka so masa wannan abu ka kawo masa na babu laifi don ka kudin daman ya san kimar abin da aka so masa kai aike ne kuma ya faɗi abin da za ka babu laifi don ma ya biya ka kudin mukaddama kafin ma ka so masa abin ya ce to ga wannan abin da ake tattaki a shiga mota ka samu kudin shiga mota da sauran wannan babu laifi amma haka kawai mutum ka nuna masa abin da baka da shi ka ce nawa ya saya yi ciniki al'adun abin nan babu baka da shi sannan kuma ya baka kuɗi sannan za ka je ka siyo sannan ka kama sa wannan shi ne bai'ul insan limala mulik wanda ba shari'a ba ta yadda da shi ba amma abin da ya shafi ujira wato haya ba ka hayar mota don ka hau ko don ka ɗauki kaya ko don ka abin nan wannan haya yadda mutane suka gudanar da ita ya halatta ka ba da kuɗin kafin ka yi amfani da abin ko bayan ka gama amfani da abu yadda abu ya wato al'adar irin wannan mu'amala ta gudana ko yadda kuka shar'anta da shar'anta da shi mai abin a farko ya ce sai ka fara bani kuɗi kamar gidan haya misali mutum zai karbi gidan haya ce sai ka biya kuɗin shekara an yi wannan tun a farko kenan sai ka biya kuɗin shekara ka bashi kuma haka al'adar ta gudana dama ana biya haka abin da duk ya zama na an san shi a al'adance haka ake yin su to daidai yake da an yi sharaɗin sa ce al-ma'rufu urfan kal mashrutu shartan ka'ida ce fiqhiyya a gurin malamai fiqh abinda da aka san shi a al'adance haka yake to kamar ma a shar'ance a shardance haka aka shardanta to wannan babu laifi dan mutum zai karbi mota ya dauko kaya ko zai dauko maka kaya ka bashi kudin sanai baka motar ka je ka dauko kayan wannan babu laifi to sai ne wannan sakon yake cewa malamin tambayar ita ce kullum sai ya rika ji kamar Allah yana fushi da shi ko da da ya dace ko da ya ko da ya ci ya aikata abubuwa marasa kyau amma kuma tun da yake ba bai kara koma ba har Allah ya tsinke shi ya samu ya haddace alqur'ani amma ya tare har yanzu idan ya tana sai ya rika shiga damuwa wata ma har ya ji kamar in ya yi addu'a ba za a karba ba kuma shi ne yake roƙon nisantar sabo kowane iri ne shi ne ke neman mala ya bashi shawara akan wannan domin ya daina shiga damuwar da yake ciki wannan shi kansa wani laifi ne a shari'ance wannan shi ne ake ce so zanni billah ka riƙe wa Allah mummunan zato Allah baya son bawansa yana masa mummunan zato ana so kullum ka riƙa kyautata wa Allah zato munafukai da kafirai su ne suke wa Allah mummunan zato wanda da cewa zanantum billahi zanna sau kuka yi wa Allah mummunan zato so mummunan zato ga Allah ba shi da kyau annabi yana cewa la na ahadukum illa wa huwa yahsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskure ya bar duniya bace yana kyautata zato ga Allah Allah subhanahu wataala yana cewa ana inda husni zanni abdi bi ana inda zanni abdi bi فليظن ma sha'a ما شاء إن كان خيرا فخيرا وإن كان fa فشرا Allah subhanahu wataala ce ina nan inda bawa na yake zato na, haka ya je ya zaci duk abin da ya ga dama mai kyau ko mara kyau in ya zaci mai kyau ya ga mai kyau in ya zaci mara kyau ya mummuna ya ga mummuna saka mumini ana sanya zama yuhsinu zanna billah yana kyautata zaton shi ga Allah yana sa kyakkyawan fata da tsammani ga Allah ba wai laifi bane ka ji tsoron Allah ka ji tsoron ayyukan ka an karba ko ba karba ba amma kada ya zama na kawai tsoron shine a zuciyarka babu kyautata zato na'am ka ji tsoron sa babu babu laifi eh, amma su zama haɗe tare da kyakkyawan fata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba haka Allah ce suna jin suna fatan samun rahamarsa suna kuma tsoron azabarsa kaga Allah sai ya hada su yad'una na khawfan yad'una rabbuhum khawfan wa tama'a lati suna bautawa ubangijin su khawfan wa tama'a ya ragaban wa rahaba suna jin tsoro suna kuma kwaɗayi. haka haka ake so amma ka zama kawai kana tunanin Allah zai fushi da kai Allah ba zai karbi aikin ka ba Allah zai kona ka Allah zai maka kaza Allah maka kaza wannan wasila ce ta shedan da yake sa shigowa da wasu daga cikin bayan Allah ta wannan hanya a don kuma don ya sa musu jin wato kyamar bautar Allah ito ku da ma kuna ganin ma kawai wuta za ku to mai ma za ku ta wahala kawai kuma watsar da wannan kuje-kuje na ɗora daɗin rayuwa ku yi abin da duran ku yake so tun da dama kana gama kai ko kama da wahala ne ma kai baka shiga wuta ba to wannan hanya ce ta shashe ta iblis ko dai ya ruɗe mutum ta hanyar sa masa الرجاء كوي كوي يقام سكا كذا فان الله كم يغفر لي من رحمه لي من جنقيني انا كجي كاي تا اي دا قرشي دي ان كتي الله غفرت تام الله يجي غفور رحيم مي غفر ما بزي تنا مكا واي تي يجي شديد العقاب ياتي ان الله ان الله غفور رحيم كما يجي شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول هكا الله يحدث ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim anna azabi huwa al-azab al-alim wanda dai haka ya ta hada azabarsa da rahamarsa azabarsa da rahamarsa to sai ka rika duka biyu so ba daidai bane yadda kai yanzu ka dauka ubangiji yana fushi da kai ubangiji zai baya karbar aikin ka nan shedan ne sai ka cire wannan daga zuciyarka ka sa tsoron Allah a cikin zuciyarka tare da fatan kuma samun rahamarsa tare da fatan samun gafararsa to sai wanda yake cewa game da kafara ta rantsuwa malam ya yi bayani a tafiyar da yake cewa to idan mutum yana aikata wani laifi kamar shan giya yana ta kokarin dainawa amma abin ya ci tara sai ya rantsuwa da Allah kan cewa ba zai kara shan giya ba kuma sai ya komo ya ci gaba da sha har ba sau ɗaya ba ma ba sau biyu ba shi ne ke tambayar shan zai yi kafara idan kuma zai yi sau ya kamata yi duba da maimaitowar komawar sa ga laifin idan mutum ya rantsuwa guda ba zai yi abu kaza ba sai kuma ya karya wannan rantsuwar sai wannan abin ya kuma yi ya kuma yi ya kuma yi to kafara rantsuwa ɗaya zai yi to da ita dai wani rantsuwa ce da ya karya duk a cikin karya rantsuwa ɗaya yake saboda ka kafara ta ɗaya ce amma idan ya yi rantsuwa sai ya karya sai ya kuma yin rantsuwa sai kuma karyawa to kowace rantsuwa ka karya ta to wannan rantsuwa za ka yi wa kafara saboda ka in bayan ya yi rantsuwar ba zai sake shan giya ba sai kuma ya sha ya kuma sha ya kuma sha to ana zai yi kafara rantsuwa ɗaya ne ba ba kafarori da adadin laifukan da ba to sai shi kuma ne ke camala akwai al'ada da ake idan iyaye ko yayya mutum aka binne su a wata makabarta to shi ma in ya cika sai an kai shi wannan makabartar shi ne ke tambayar shi haka yana da asali a addini shi musulunci bai ce ga lalle sai a makabarta kaza ya kamata a binne mutum gaban da makabarta kaza abinda da kawai musulunci ya zo da shi shine abinda musulmi a makabartar musulmi ta gabas ce ta yamma ce ta kudu ta arewa ta cikin gari ta tsakiyar gari ta wajen gari duk inda aka kai shi tsohuwar makabarta sabuwar makabarta almuhim dai ya zama na gurin da ake binne musulmi ne aka je aka binne shi ba a inda ake binne wanda ba musulmi ba wannan shine kawai abin da musulunci yake bukata saboda haka in an binne yan gida ɗaya a guri guda ba laifi aka yi wa musulunci ba sun fi sha'awar abin da su a guri guda saboda an tashi ziyarar yan uwa a je musu addu'a suna guri guda da a a su duk ba laifi suka yi ba sai shi kuma ne ke cewa ya halatta musulmi ya sayi irin kayan sawa da ake nuni da su a kofar shago na jikin gunkin roba inda har kayan kira ce ta da musulmi ya halatta ya sa don an sawa gunkin roba ai ba zai haramta ta ba sawa gunkin roba kayan sawa baya nuna haramun idan an yi gunkin roba an sa masa babbar riga da hula ba ce to tunda an ya taba gunki ba to ya haramta kasa saboda Allah ya ce gunki da jasa ne wajen ne burri samin al-awsan wajen ne bukolan sur ce to tunda an ce rij samin al-awsan to yayi najasa da haka ba za ka saba babu wannan wannan hukuncin a musulunci abinda ake nufi da tani rich samin al-awsan shine ku guji su gumakan ku daina bautar su ku daina roƙon su ku ne daukan su a matsayin alloli shine kazantar gumakan ba wai shi gunkin ne a jikinsa tsazantar take ba in ka taba ka tabo kazanta a'a wannan ba haka ake nufi ba kamar lalace Allah ce mushriku na najas ba yana nufin wanda yake mushriki mai bautar wani Allah duk jikinsa najasa ne yadda in ya shafe ka ko a kasuwa ko kai hannu ko wani abu sai ka je ka wanke hannunka sannan ka tsarkaka a'a yana nufin abin da yake tare da shi na muguwar aqida shine najasa najasa ce ma'anawiya ba hissiya ba to najasa ce wacce ba ganin ta ake ba sai najasa ce take ta koye ba ta zahiri ba haka dan an sa ma an sa abin nan kayan sawa a jikin gunki roba ba shi yake nuna ya haramta ba to sai tambayar da biyu ke cewa shin ana iya baiwa wanda ba musulmi ba zakata fidda kai za a iya wadda zakar fidda kai wasu ce masarifinta masarifin zakka ne yadda ko Allah ya faɗi yadda za a fitar da zakka zakka wadda aka sani ta wajabci ana ba da ita ga ga waɗannan da Allah ya faɗa a cikinsu kuma akwai wal mu'allafatu qulubuhum mu'allafatu qulubuhum zai iya zama musulmi ne amma suna da raunin imani suna iya zuwa su yi wasu abubuwa da za su raba su da musulunci su to a jawo hankalin su ta hanyar dukiyar zakka suna iya zuwa wanda ba musulmi ba amma ana ganin in ana ba su za su abin nan wasu ce masarifin zakat su ne da masarifu zakatul fitri kuma suna ganin wannan haka ba su zama tso'uma ce lil masakin eh, da wani abu ne na musulmi a lokacin da ake so a taimaka musulmi shi ma ya ji farin ciki to a takaita abun ga wanda suke musulmi amma dai magana mafi inganci shine masarifin zakat wanda aka ce a bada zakka da aka sani ta wajibi su ma ita ma zakkar da kai ana iya bada ita ta nan saboda ka ko mutum ba musulmi ne makocinka ana yi bashi zakar fidda kai babu wani abu to sai sakon da ya zo daga sunusi sama'ila maraɗi daga nijar kenan yake cewa da allah mara yana so a masa bayani a kan adashi yace shi ya halatta kuma kuɗin da ake baiwa mai ajiya menene matsayinsu su kuma sun halatta ko kuwa adashi abin da ake nufi da adashi a sa shi bashi ne mutane da yawa suke haɗuwa su ba junansu wato mu haɗu a wannan wata mu tara wa wane bashi su su goma ne sai tara su haɗu su bawa na goma bashi sauraka suna bin shi in an tashi kuma eh, zai biya su a hankali yau wannan watan za a biya wannan shi ma kuma a bashi wata a biya na uku a bashi shi ma na hudu a bashi na biyar a bashi har zuwa na ƙarshen su sauraka mutane da suka haɗu suke ba kansu suke ba junan su bashi don su amfana da kuɗin a dunkule wannan shine hakikanin adashi to idan zan akwai bashi a tsakaninmu mu goma nan to bai kamata wani kuma alka bashi wani abu ka kana amfani ne da bashi ka ba da bashi kuma kana amfanuwa da wannan bashin dukkan wani da jarra manfa'a fa riba ba ka riba ce idan shi wanda yake uwar adashi ko uban adashi idan ya zama na shi ma da shi a cikin adashin to haramun ne karɓi wani abu yana cikin wanda yake bayar da bashi kuma za a bashi shi ma amma idan wani ne can daban aka ɗora masa alhakin tattaro kuɗin a wata da ajiye su da kula da su sannan sai aka ce masa to in an gama kai ma za a dan san maka wani abu ko kuma duk wanda ya karba zai dan baka wani abu wannan babu laifi aiki aka bashi kuma yake yin aikin sai a biya shi don wannan aikin da ya yi an san cewa wajen karɓo kuɗin nan watakila zai sa kuɗi a kati waya waye waye da sauransu amma yana cikin wanda ake yin harkar da shi to bai kamata ya karbi wani abu ba a daga cikin wannan adashi to masu kallonmu mu da tsawara mu kuna tare da shirin fasoyi rahma daga nan gidan talabijin na rahma kuma kuna dama aiko mana da sakonni tambayin ku ta cikin wannan shiri kamar yadda hanyoyi suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku shirin namu zai dora nan gaba kaɗan ku dakace mu to barka mu da dawowa ta cikin shirin namu na fitsin rahma inda muke tare da shi malaminmu a doktor shek muhammad Sanu mari jalemo babban malami a tsangayar nazarin shara da addinin musulunci da jami'ar baro da kenan kano wanda ake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi da kuke aikowa kuma kuma dai kuna da damar aiko da tambayoyin naku ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shige muku duhu a cikin al'amuran rayuwa da kuma addini to tambayar mu ta gaba malam take cewa eh, ya ce idan mutum an san cewar ya saci kudin gwamnati kuma ya zo ya bayar a wurin taimakon aikin masallaci shin za a iya karba a kudin haramun malamai suna kallon shi ta sigogi daban-daban kudin da ya tabbata kudin haramun ne kuma ba za a iya cewa ga mai shi ba bare a ce to a mero da mai shi to ko dai ya zama na na masarif ne na al-masalih al'amma ana iya shiga da cikin abin da ya zama maslaha ce ta kowa da kowa wanda ka ga harkar masallaci tana ciki abu ne da in aka yi amfani da dukiyar anan an yi amfani da ita wajen abin da zai tabbatar da maslahar dukkan wani musulmi da yake sallah ko zai iya shiga cikin wani masallaci ya sallah ko kuma ya zama na wannan dukiya ta haramun ta al'umma ce kawai ta abin nan ta fukara uce da mataki to kaga bata zama ta masalihil amma kamar dukiyar fai dukiyar fai dukiyar ce ta masaki da alfukara sune su ne ake bawa a ciki to kaga in aka dubi ta wannan nahiyar sai ce to anan ba zai shigar da da dukiyar ba a wajen gidan masallaci saboda in aka yi haka ya zama na ta je ga wanda ma ba su ne suka cancanci ta je gare su ba kamar masu wadata tun da aka yi masallaci kowa zai shi sai amfana da shi ba wai sai talaka ba Kaɗai ko kuma a dubi cewa a matsayin dukiya ce wacce take ba ta ba abin nan dukiya ce ta haramun haramun din ba a cikin ba ita dukiya ce ta zama lalatacciya ba a shi wanda ya laifin shi ne lalatacci ne mai alhakin shi ne na najasar ma ba dukiyar ba in haka ne in an shigar da ita ginin masallaci kaga ba a shigar da wani abu wanda yake na na haramun ba to waɗannan wato nahiyoyi ko zawuyoyi duka an kalli ita wannan dukiya da shi amma dai magana wasu take mai inganci a cikin maganin malamai shine za a iya amfani da ita a karbi dukiyar a yi amfani da ita wajen gina masallatai ko makarantu ko wani abin da dai al'umma za ta amfana da shi da daman dukiya ce wacce inda za a kwace ta ma za a mai da ita ne bai tilmali kuma bai tilmali na da damar ya gina waɗannan abubuwa ga al'umma saboda ka dan an karɓa a wajensa an shigar da ita cikin aikin alkhairi ba yi laifi ba akwai <coughs> sanda yarima charles na ingila ya shelanta wasu kuɗaɗe na gidajensu na caca ta riba da suka samu wajen miliyan ana magana ko miliyan ashirin da wani abu ne na na phone sterling phone cewa zai ba wa musulmi su gina masallatai to a lokacin musulman sai suka ce ba su karba ba sun gode an ba su lokacin anglican da yahudawa su suka yi na'am da abin suka ce su a kawo suna su to da an tsaye an dubi abin cewa wani dukiyar a gurinsu take ta haramu, amma ba za ta zama haramun ce a gurin musulmi wajen sai amfani da ita cikin almasali amma, wani babu laifi don sun karba sun yi amfani da shi to sai mai wannan tambayar yake cewa yana son karin bayani da kuma ingancin wannan hadisin da ke cewa la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima abnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi ma za amil amala bi wa kuma wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wani hadisi ne sahihi kuma ya zo ta hanyoyi daban-daban a rawaito shi ta hanyar abubar zata al-aslami ta hanyar abdullahi ibn mas'ud ta hanyar mu'az ibn jabal yana da hanyoyi daban-daban hadisi ne tabbatacce akwai shi a cikin sunan da tirmidhi sunan da darimi musulun imam ahmad al-mu'ajam al-kabir na tabarani hanyoyi daban-daban sun fitar da hadisin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba wato bawa ba zai gushe ba gafarsa ba ta gushe ba sai an masa a ranar kuma kiyama sai an masa tambayoyi bakwai wato ba za a ba shi damar ya tafi ba za a tsayar da shi sai ansa tambaya bakwai afuwan tambaya hudu kafin ya ba shi damar ya tafi an umrihi fi ma abla an shababihi fi an umrihi fi ma afna an shababihi fi ma abla tambaye shi game da rayuwarsa a me ya kare rayuwarsa dan adam ubangiji wani wataala ya halicce shi ya kuma bashi tazarar da zai yi rayuwa a bayan kasa lokacin da ya mallaki hankali to tun daga lokacin ana lissafa masa kowace daƙiƙa a cikin rayuwarsa me ya yi a wannan lokacin ya yi abin da Allah ya yarda ya yi koko ya yi abin da ya saba wa Allah sai ya ansa wannan tambayar wa an shababihi fi ma abla kuma yaya ya gama yaya ya kare samartakarsa yarintarsa lokacin da yake cikin garjin karfinsa me yayi a wannan lokacin ya don wannan lokaci ne wanda yake da tsada a cikin rayuwar ɗan adam lokaci ne da yake da nishaɗi da kazar-kazar yake da karfinsa to ya me yayi a wannan lokacin shababinsa ya bi Allah ko ya yi wasu abubuwa na sharholiya da niyyar cewa in ya tsufa shi kenan zai gyara sannan wa'an malihi min aina sabahu wa fi ma'amfaka dukiyarsa da yake da ita ina ya same ta kuma ina ya kashe ta za ga tambaya akan dukiya tana da wato harshe biyu tana da ƙwarbici akwai a da b min aina ta saba huwa fi ma'amfaka ina ya samu dukiyar nan kuma ya kashe ta ta wacce hanyar da ya bi ta ce wajen samun dukiyar ko ba ta halar bace wadanda ya samu dukiyar ina ya sa ta ya yi abin da allah ya yarda ya ko ya saba allah wajen Eh, wajen kashe wannan dukiya sai an sa wannan tambayar sannan wa al’ilmihi za ma za mila be ilimin da Allah ya bashi ya yi aiki da ilimin ko bai aiki da ilimi ba hadisi ne sahihi tabbatacce na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda cikin akwai tsoratarwa to sai shi kuma wannan mai tambayar yake cewa mutum ne dukiyarsa ta kai ni sabon zakka a watan Rabiul Thani na shekara ta arba'in to sai a cikin rajab kuma na shekarar dai dukiyar ta yi ƙasa da nisabi har zuwa watan zulƙada na shekarar amma kuma a watan zulhijja sai ta ƙara kaiwa nisabi to shine tambayar sai ce shin wani wata ne watan zakar sarabi sani ko kuma watan zulhijja a wurin jimhorin malamai banda a hanaf wani mazabar abu hanifa a wajen jimhorin malamai shi ne yayin da dukiya ta yi kasa da nisabi kafin lokacin shekara ya zagayo a kanta kuma ba ganganci wato ba san kan shi mai dukiyar ba ne ya sa ta yi kasa haka dai wani abu ya taso na bukata ya kashe kudin ko ya rage wani abu daga cikin abin din to sannan kuma sai ta kuma zuwa wani wata ko wata na gaba sai ta karu to daga lokacin wannan wata na gaba kuma lissafin lissafin shekarar zai fara idan da yana da dukiya ta kai nisabi a watan ramadan daga lokacin kuma zai fara lissafi ma'ana zuwa wani watan ramadan ɗaya zai fi da zakka to an zo watan e, shawwa abinan watan rajab ko watan sha'aban kafin wata ɗaya biyu ramadan ya zo ya fitar da zakka sai dukiyar ta yi ƙasa da nisabi to sai kuma daga zuwa wajen watan sha'aban a rajab ta yi ƙasa sha'aban sai ta da nisabi to zai fi damar zakka ba sai kuma ya sake dawowa sai ta kuma dawowa sha'aban da can lokacin fidda zakkarsa zai kama ramadan ne amma zai da sha'aban saboda lokacin da sabin ya kuma dawowa na biyu ya cika a sha'aban ne to lissafin sai ya dawo kuma ya dawo sha'aban a wajen a wajen ahnaf su abinda suke duba farkon shekara da karshen shekara inda a karshen shekara yasa ta kai nisabi to shi shikenan duk sanda ta sake raguwa ko da a ce abin nan ta rabu kafin ƙarshen shekara inda har ta kai a farkon shekara ta kai da sabi to shi kenan zai fidda mata zakka matuƙar dai ta data kuma cika lissafi ba za a sake lissafi daga baya ba amma wajen jumhur cewa za a sake lissafi suna cewa sai idan shi ya yi ƙoƙarin ya yi dabara ce don ta yi ɗan adam wanda yake da tsananin san dukiya in ya kula cewa yanzu saura wata ɗaya ya fidda zakka kawai sai ya kirkiri wani abu ya kashe wani abu na kudin ya eh, ce miliyan ɗaya ne da dubu hamsin an faɗi cewa wannan shine nisabi to sai ya ga shekara nisabin ya kusa zuwa lokacin zakai ya kusa zuwa tana miliyan ɗaya da dubu hamsin sai kashe dubu hamsin ɗin sai tana miliyan ɗaya to kaga ba zai fi da zakar ba kenan tun da yanzu ba ta kai nisabi ba to malamai suka ce in ya yi da wannan niyyar ne to yu'amalu bi da tasiri sai masa mu'amala kishiyar manufin nufinsa ce sai kafin da zakar ko da ma ta kutun da anan kayi ne don ka hana haƙƙin Allah za ka ba za a bar maka ba sai ka bayar amma in haka wani abu ya taso rashin lafiya bukata ta yau da gobe ta zo ta rage dukiyar to shi kenan ta yi ƙasa ba za sai a sake lissafi kuma daga lokacin da ta cika to sai shi ma wannan dai tambayar ta kan zakka ne ke cewa kwanakin bayan malam ya amsa tambaya kan cewa ba za a fitar da zakka ga mashin ko motar da aka siya domin haya da su ba sai dai a fitar daga cikin kuɗin da aka samu sanadiyar hayar to shi ne ke tambayar malam eh, wannan zai haɗa da filin da aka siya domin kasuwanci ma'ana lokacin fitar da zakka mutum ba zai hada da kuɗin filin ba har sai lokacin da aka sayar da shi daga abu muhammad a ah, filin kasuwanci daban filin kasuwanci kadara ce ita kadara lokacin da zakar mutum ta lokacin fitar da zakar mutum ta zo zai yi lissafin kimata nawa take a gurinsa don haka zai saka ta cikin lissafi ba wasu an sai da shi ba inda a ce ya sai filin ne da niyyar zai gina gidansa da zai zauna ko zai wa 'ya'yansa gini a gurin in sun girma su musu gidajensu wato da wata manufa ya saye shi wannan babu komai yana iya abin nan ba sai ya fitar masa da ba amma in dai har yi ne da sunan kadara to dole dole ya fitar masa da zakka to sai wanda take ta malam mace tana da miji yana ciyar da ita yana kuma shayar da ita amma tsira ta yi karanci ga 'ya'yanta shine idan an ba su kudin cefane idan ya ragowa sai ta saya musu kayan da shi to shine take tambayar malam menene hukuncin ta na aikata hakan da take yi to ba za mu san wani irin mai take nufi da sutura ta yi karanci ba tunda wani abu ne wanda ita tana iya ganin sila ta yi karanci amma shi yana ganin bata yi musu ba karanci abinda da ya kamata ta kula da shi shine a kudin da ya bayar domin ci da sha din iyalansa ya kamata a kiyaye wannan kada ta yi abinda zai jawo mata matsala da mijinta ta fuskar ta rage abinda ya kamata a ce ta ba wa 'ya'yansa na kulawa da lafiyar abincinsu da sauransu abinda ya shafi sutura wani abu ne wanda mutane suna da shan bamban a wajen harkar sutura wani zai ga cewa abinda yake da shi na sutura ya ishe shi kuma ya ishe iyalansa bai kai har a ce an rage abin da ake bayarwa na cishoni ba don a kara wata sutura yana ga wadda ake da shi ta isa amma wasu da yake musamman mace tana ganin ƙyale wani abu ne muhimmi a wajenta ta daga ganin cewa ‘ya'yanta ba sa sa sababbi ko yaushe daga cewa wannan akwai ci baya ita a wajenta musamman a cikin kawayenta ko a unguwarsu ta rika ganin ba za ta rika ragewa don ta yi wannan kuma daga ba zai iya zama da matsala ba ka bana ba ta shawara kai tsaye ta yi wannan sai dai idan ya zanto sutura ce ta wajibi sutura ta wajibi shi ne sutura za ta rufe al'aura ce 'ya'yansa suna yawo musamman ce mata ba su da suturar da ta kamace su a matsayinsu na 'ya'ya mata to wannan babu laifi idan ta ɗauki wani abu daga cikin dukiyarsa ta yi musu suturar da ya kamace 'ya'ya mace ya zama sutura ce ta wajibi amma in sutura ce ta ƙara kwalliya da ƙyale-ƙyale sai ta yi hankali ta yi hattara na ta sai sakon bello ke yake cewa malam akwai hanyar da mutum zai iya gane cewa bukatar da yake nema a wajen allah alkhairi ce ko kuma san haka sannan kuma ne ya kamata mutum ya idan yana neman biyan bukata wajen allah subhanahu wa ta'ala to eh, alheri eh, abinda yake alheri sarame ne Allah ya aiko annabawa <clears throat> aiko annabinsa na ƙarshe ga saukar da alkur'ani ya yi bayanin abu mai kyau da mai kyau don abu mai kyau alkhairi ne duk wani abin da ke ba mai kyau ba alkhairi ba ne su haka shi ɗan adam ya san wannan <clears throat> balil insan ala nafsihi basira mutum ya san abin da yake daidai ya san abin da ba yake daidai ba musamman ma idan har ya san abin da Allah subhanahu wataala ya saukar wa annabinsa haka babu wani alama da ta wuce ka san cewa abin nan Allah ya yarda shi ko bai yarda shi da abin da Allah ya yarda da shi ne to alkhairi ne abin da Allah bai yarda da shi ba ba alkhairi so kai da kake da bukata bukatan nan mai ta halalce ta halalce me za ta sa ka rika jin ba alheri bace ah, an shar'anta yin istikhara ga wanda yake da bukata gurin Allah da istikhara ya ba wa Allah zaɓi idan akwai alkhairi a cikin abin nan yana nufi akwai amfani a cikin abin nan Allah ya hore masa ya sauƙaƙa masa samun wannan abin ko ba alkhairi ba ne ko kuma ba alkhairi a cikinsa Allah ya canye masa wannan abin ya canza masa da mafi alkhairi wannan istikhara ce da kowane musulmi ya santa kuma ana yin ta bayan duka bayan duk sanda aka yi raka'a biyu ba ta farilla ba ana karanta wannan addu'a a yi a sanya bukatar a cikin addu'ar to Allah subhanahu wata'ala ya nufi alkhairi da mutum a cikin wani abin sai ya sai buɗa masa hanyar samun sa ya sauƙaƙi masa yadda zai same shi cikin sauki ba tare da ya sha wahala ba idan kuma ba alkhairi ba ne sai Allah cire masa son abin ya sa masa son wani abin daban a madadinsa to sai zaɓin da ya zo daga aminu musa ya katsi yake cewa malam wasu suna cewa yaren indiyanci yaren yan wuta ne saboda larabci za a yi magana da shi a aljanna don allah malam ne gaskiyar wannan magana wannan ba maganar annabi ba ce wannan maganar wasu ne masu kabilanci kuma watakila kabilancin nasu ya haɗo da tsanar indiyawa amma ba haka ba me yasa za a indiyanci a ce shi ne yan wuta ba zai zama yaren cana ba ba zai zama hausa ba ba zai zama turanci ba me yasa sai indiyanci su suka fi kowa kafirci a duniya wannan daga ji ka san ba magana ce ta shari'ar Allah ba ba magana ce ta Allah da manzansa ba so magana ce ta wasu yan eh, aljanna babu wani hadisi sahihi sahihi da ya ce ga yaren da yan aljanna su magana da shi kawai dai abin da ake hasashe malamai suke da kyakkyawan zato shi ne ya to larabci ne saboda shi ne Allah ya zaba ya zama harshen littafin da ya fi kowanne a duniya a harsun littafinsa na karshe kuma shine ya zama yaren annabin da ya fi kowanne matsayi a duniya annabinsa na karshe haka ana tsammanin allah ba zai fifita wani yare ba akan wannan yaren da ya bashi shi wannan daraja a duniya shi ma ba wai hadisi ne sahihi aka samu akan wannan ba akwai hadisai na ƙarya cewa larabci shi ne lugata aljanna wannan babu babu su a gaske da gaske amma dai akwai wannan hasashe da babba da malamai suke duba da matsayin da shi larabcin yake da shi a cikin yarurruka duka ta sai sakon da ya zo daga isa abdullahi borno daga biyu kenan yake cewa mala rashin lafiya yayi sai da yi sallah ba har sai washe gari ya rama kowace sallah a lokacinta sai ka tambayar menene hukuncin hakan da yayi yi. ya kuskure eh, mara lafiya ba ce ba zai yi sallah ba abinda aka ce zai yi sallah gwargwadon yadda zai iya ana iya tsare masa da wasu rukunan sallah din wasu wajiban sallah din idan ya zan ba zai iya yin su ba amma dai ba zai fasa sallah duka ba mutukar akwai hankali tare da shi in kaga an dauke masa yin sallah akan lokacin ta to ba ya fita daga hayyacinsa bai san me yake yi ba ko ya ka ce bai san inda yake ba an zo ma ba a san waye zo kansa ba waye tafi to wannan ba a dora masa yin sallah amma inda har yana sanin me yake yi yana gane waye ya zo gunsa waye ya ko ba iya motsa komai na jikinsa dole ne idan lokacin sallah ya yi a nuna masa ko ba zai iya tashi ba ko ba zai iya tsarki ba ko ba zai iya ko a wani hali yake kai ko da zuciya ne wato ya rika sakawa a zuciyarsa ga yanzu ya tsaya ya yi ruku'u ya dago ya tafi sujjada ya dago yana tahiya dole ya yi wannan har ya ga cewa ya yi abin nan wannan shine abin da aka sani amma mutum ya ƙi yin sallah lokacin da yake rashin lafiya da hujjar cewa ba da lafiya wani babu uzuri a mutum ana su malalai zakar alkari masu kallon mu da sauraron mu duka duka da wannan ne kaka karshen shirin a wannan rana kuma za ku yayi kuma da zakonnin tambayinku ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa a kan hanyar aiko da rubutaccen sakon tek a sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri da kuma sakon whatsapp akan biyar. ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a yahoo.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to amma da shi malamin namu a doktor sheikh muhammad Salim umar lemo babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda a kodayaushe ke samun dama domin mu amsa tambayoyinku da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kamalwar wannan shiri ana tsaye da tasu da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh